wai shin ali injiniya sagir koki fin ka sanin mutane ya yi a cikin majalisa da zai samu dama ya zo yana barza titunan alheri a cikin lungu da sako na municipal banda abubuwan da muka ji cewa ya biya kudaden jarabawa shi da bai kai shekara ɗaya ba a majalisa amma yake yin wannan kai da ka taba shiga a baya yanzu ka shiga ake cewa ma kai ne mataimakin minority leader na majalisa fanin ka sanin mutane ya yi ko fin ka sanin irin kurɗa da zai ya samo aikin yayi ko kuma a'a kwamitin da yake ciki ne ya fi naka don me isa kai ba za ka zo ka irin barji irin wannan alkin alheri a cikin karamar hukumar dalaba dama a fahimtar ka waɗannan su ne aikin wakili kenan a zauren majalisa aikin wakilin ma yana yi ne yanzu da ya koma don ya samu wannan mukamin ko ya taɓa goyon bayan abdul lingi da ya ga an cusa kuɗaɗe ya zo ya faɗa ya goyi da bayansa ko yana cikin ne abin da kuka gabatar masa akan ya gabatar a majalisa watakila ya gaza yi da ka zo ka nema Wancan da yake yin magana a akan earpod yanzu saboda ya samu mukami ne ya daina irin waɗannan maganganun masu amfani saboda wala Allah shi ma a cikin wannan kunshin da aka yi faɗin akwai lalitarsa ne a ciki shi yasa ya daina ko kuma saboda kujera mai laushi da ya samu me isa bai kawo irin wannan ayyukan su da suka kawo ba me isa baya irin wannan kokarin na baya da da ya dinga yi daman farkar jaji ce so yake a bashi dama saboda haka mu karamar hukumar dala ta mu ce in ka yi daidai mu yaba ma in baka yi ba dole mu nuna maka cewa baka yi ba muna nan PDP duk mutumin da za mu zaɓa wanda zai kawo aikin alheri ne kuma